سورة آية القرآن الآن يجب القرآن يجب الخارج وقوله وإن إنا جعلناه قرآن حديث ما يستمع وأن الإسلام القرآن أول الأول عربيا ويجب الدراسة لعله تاخذون ذوق الأمثال فأولد يوم السابق كثيرا ولا يدخل على من في واحد أن

sun kasance makiyayi na mutane da ke imani da ana yin su. Fakala sai Allah ya ce a farkon وقولوا وده بيقول لي مش ولا مش يقول لنا عايش ولا وكل واحد كده حتى لو ده العيب والشيء عمليه الحيوان حتى حتى كل واحد شايف ده ده قالوا لي ده بالله ده كمان ده إذا كان هذا كلام هذا مثلا يسمى يعني farko sama aya sai ta nufi aya ta yi farko ta gaba Kalau kita ada yang ada, orang tua yang boleh

我们经过那个那个具体的步骤，就在刚才讲。 domin ji amma wani ba za a saboda a koya shi da wani domin da aka gaya wa tsari da rayuwar gudawa cikin sojoji a inda suka ɗaga da kasar to ba za a yi da sai kuma mai an gaya masa da su da nau'in ake a wani a duka da ana to haka da shi ke shi ba a kai ba ba ba ba ba ba